barkan ku da war haka yawa matasa barkan mu sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin mai kayatar da ku shirin labarin matasa ke na mai zuwa muku na karshen mako daga studio kalangu kuna tare da ni fanta shamsu da gora ta rakiya arimi. ya kike gora alhamdulillah gora yau da me kika zo mana to za mu fara da babban birnin yamai inda za mu saurari tsokacin da sabon shugaban kungiyar shawarar matasa ta ƙasa ya yi mana sannan sai cikin takaitaccen rahoton mun da za mu je da ku garin arlita domin ɗauko muku zancen ayyukan da matasa ke yi a wajen da ake cema gidan daka da ƙarshe kuma kamar yadda muka saba sai filim na wasannin motsa shiki. Gora ranar takwas ga watan Disamba da ta gabata ne kungiyar ƙasa ta shawarar matasa ta gabatar da babban taron zaben sabon shugabanta a garin dusu. Haka ne Gora Sidi Muhammad shine wanda ya lashe wannan zaben shine ke wakiltar wannan kungiyar wace ke jagorantar duk wasu kungiyoyi na matasa ga tsokacin da ya yi wa abokiyar aikin mu Samira Ruwafi. Uh, ba da jima ba an zaɓe ni shugaban matasan ƙasa gare ni wani wa'adi ne domin yi wa matasa aiki domin ƙasa kuma musamman ma domin sake fasalin ƙasarmu. Wannan sake fasali yana faruwa daga matasa inda a Nijar za a mai da hankali kan abin 'yan ƙasa suke bukata abin suka tsara da kansu domin fara wani aikin ci gaba. A yau ƙasarmu tana cikin wata sabuwar turba ta kishin ƙasa mai cike da tarihi sosai ina ganin matasa matasa suna nan suna ba da goyon baya domin kai ga wannan tafiya mai kyau ga ƙasarmu domin sabon lumfashi ta hanyar shugabanninmu da kuma suke da ƙwarewa. Gobe da Allah ya kai mana rai a cikin takaitaccen rahoton mu za mu kawo muku tarihin shi wannan sabon wakili na kungiyar shawarar matasa. Kafin nan gora za mu ci gaba da gabatar muku da a madadin kwanaki goma sha shida na kokowa da musguna wa jinshi ƙungiyar mata masu aiki a fannin shari'a tare da abin hannun aso ga gamayar ƙungiyoyi masu hannu a fannin ilimi sun gabatar da wata muhawara akan maudu'in musguna wa jinshi a cikin makarantu da kuma a matasa a makarantar sai ta babban birnin Yamai. Ga tsokacin da Hamad Ismail dalibi ne kuma ɗaya daga cikin mahalarta taron ya yi wa abokiyar aikinmu hawa Usman. Cin zarafin 'yan mata da ƙananan 'yan mata da ke zuwa makaranta ko da yaushe misali ne a cikin wannan makaranta inda a makon da ya wuce mun samu wata matsala ta cin zarafi ganin cewa akwai shugabannin makaranta da kwamitin ɗalibai an samu magance matsalar nan da nan domin kawo karshen wannan matsala dole a bada kulawa kuma 'yan mata su rika hattara da waɗanda suke mu'amala da su kuma abu na farko a killace makarantar domin kare ɗalibai daga miyagun mutane akwai makarantu da dama da basu da katanga misali mutane suna shiga haka motoci ma matsala ce da ya kamata a duba dalili ma muka ce ma yara su rika sanya tufafin zuwa makaranta Gora bayan watanni uku da so makaratu sannan kuma ga gabatowar hutun Noel a cikin makarantun gwamnati na garin Maradi komai na tafiya daidai a fannin karatu a cewar wannan rahoton da mohammed Mamman ya shirya mana. Alise ɗan Baskore matsayin jadawalin karatun bana na hasashen kishi 45 cikin ɗari, in ji shugaban makarantar. Mamman Mani ya kuma ƙara da cewa matsalar yawan 'yan makarantar da kuma rashin isassun ɗakunan karatu na daga cikin abubuwan da ke ci musu tuwo a ƙwarya. shekara ta fara da kyau kuma ayyuka na gudana yadda ya kamata babu wata babu wani tsaiko ko wani rashin kayan aiwatar da jadawalin karatu muna tuni a matakin farko na jarabawar gwaji. A cewar Musa Ibrahim ɗan makaranta aji na harko na lise karatun yana tahiya daidai sai dai watanni biyu bayan komawa makarantar har yanzu ba su da mat. sai dai kawai sai guda ɗaya ne ba mu da amma komi yana taya daidai matin ne ba mu da babu matin da muka fara inda yau ma sun zo sun yi informin mu suke yau an yi afishan abin ga debuwar komen amma suka ce mu ban da kala suke mu saboda ba mu da mat. hutun da 'yan makaranta za su shiga zai kawo masu sauki su kuma masu shirin zana jarabawa dama ce a gare su ta su kara zage damtse Gwada cikin takaitaccen rahoton mu na wannan ranar Asabar za mu je da ku garin Arlit jihar Agadez kenan inda muka kai ziyara wajen da ake cema gidan daka. Haka ne gura gidan daka dai waje ne na gyaran zinariya wanda nisan kilomita goma sha biyar ne tsakaninsa da garin Arlit. A can kin ayyukan neman kuɗi kala-kala ne matasa ke yi sai ma kun je a cikin wannan rahoton da Gungu Muhammad Dantani ya shirya mana. 'Yan kabu-kabu, 'yan adaidaita da ma wasu ƙananan motoci masu tirelar ƙaramin tankin ɗaukar ruwa suke kai kawo tsawon wuni. A cikin balbalin sansanin ana ganin ƙananan sana'o'i da dama da ake yi masu tallar kaya iri-iri, gidajen cin abinci da sauransu. Absalam Adam wani ɗan gudun hijira ne ɗan asalin ƙasar Sudan shekara biyu ke gada ya zo Arlet yana da gidan cin abinci a cikin sansanin na gidan ɗaka. Aiki tun da can ƙasan Sudan. Kaso alhamdulillah an gode Allah. Da aiki gashi nan ne muna ta yi ne yanzu ne muka fara mata. Yara na guda uku amma yanzu sun tafi ba su dawo daga gida ba. Nuna Abubakar na ɗaya daga kwastomomin da ke cin abinci a gidan cin abincin na Abdulsalam ga shaidar da ya mana. gaskiya alhamdulillah nan gurin da muke ci abinci ba mu da wani wuri wanda yake nan wurin gaskiya mun hijin daɗi mu ci abinci ma da duk wani restaurant da ke nan wajen kuma gaskiya in dai ka ci alhamdulillah sansanin gidan ɗaka tamkar wani mabuɗin samun abun kore ma baki kuda ne ga matasan garin Arlet. Haka zalika wata dama ce ga da'irar kwamin ɗin ta Arlet na shigar kuɗi. Ganin haka ne ma kwamin ɗin ta kawo daidaito domin sa ido ga shiga da fice a wannan sansanin na gidan ɗaka. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki tare da Mamman Adam. Mu fara da wannan motsa jiki da sakamakon rana ta biyar ta Super Liga da aka kare ranar Alhamis ta da wasanni hudu na jadawalin. An zura kwallaye hudu a yin waɗannan wasanni abin da ya bada a matsakaici kwallo guda a kowace wasa. Irana FC Arlette da AS Police sun tashi banza da banza a maradi Jangwarzo FC ta faɗi da ci biyu da banza gaban Olympic FC ta Yamai. AS Duane da AS sun tashi ɗaya da banza da nasarar AS Duwana wasa guda tsakanin wasa guda tsakanin Akokana Arlita da kuma Renaissance FC ta Bukoki. AS Fani ita ce gaba da maki goma sha biyu sannan AS Duwana da AS Nijela kowane da maki goma. A zandara wasan gala na gudana a yanzu haka tsakanin kungiyoyin yankin su ne Espoir FC da kuma alkali nasara. ana muka kawo karshen shirin labarin matasa mu na yau mu gode muku da sauraron shi da kuka yi ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalangu.